yayin da kwanakin zaben shekarar 2015 ke kara matsowa 'yan siyasa ko sai kara jan daga suke yi musamman tsakanin jam'iyyun siyasan nan guda biyu wato people democratic party apdp da all progressive congress apc kowane su ji yake shine ke da nasara a zaɓe mai zuwa kuma kowa na da madogaransa yayin da pdp ke ganin ita ke rike da madafan iko da karfin mulki ita kuma jami'ar apc tana jin cewa jihohin kudu maso yammacin najeriya idan ka cire jihar ondo don nata ne sauran kuran kuma sai ga ta kara samun gwanoni biyar cikin na jami'ar pdp pdp sai dai wani abin sha'awar ko kuma takaici da 'yan najeriya ke cewa shine yadda akidar siyasa ke neman bacewa ga 'yan siyasar kasar domin wannan canjin shekar da ake yi tsakanin jami'un biyu na neman ya zame kamar wasan kwaikwayo da yawan waɗanda muryar amurka ta zanta da su suka ce kafin tasowar wannan canje-canjen idan da za ka ji ɗaya daga cikin waɗanda suka canza shekar a jam'iyyar su ta farko sai ka ji ba mahalukin da zai iya canza shi daga wannan jam'iyyar tasa amma kwaram sai ga suna sake kalamai kamar ba su ne wani lokaci can baya suke sukan wannan jam'iyyar da yau suka suka ce ba wata kamarta a doron kasa wani abu sai siyasa da 'yan siyasan najeriya domin ko jim kaɗan da canjin shekar nan ta gwamnoni biyar kuram kuma sai ga wasu 'yan majalisar dattijai sun bi sahu ana kammala wannan kuma kuram sai ga tsoffin gwamnoni biyu na jami'ar apc sun koma pdp ga ma abin da alhaji dalatu attahiru bafarawa ke cewa ɗaya daga cikin tsoffin gwamnonin biyu da suka bar jami'ar apc zuwa pdp kuma ni yadda ni abin da nake so mu koma mutanen sokoto ba ku saba bani kunya ba kuma na ina fatan ba za ku bani kunya ba insha Allah saboda haka na gaya ma shugaban kasa cewa to da yana dai wannan kalamin ne sa'ilin da shugaban kasa ke karbansa zuwa jam'iyyar ta pdp shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar wanda ya taɓa barin jam'iyyar ta pdp wani lokaci can baya ya kuma sake koma kwaron kuma yau kasar kwanaki goma sai gashi ya sake ficewa jam'iyyar pdp shi ma ka abin da yake cewa kira to sai dai tambayar da 'yan najeriya ke yi shine shin wai akwai bambanci tsakanin waɗannan jam'iyyun guda biyu wato pdp da apc domin ko mutanen iri guda ne kusan masu tabi'o iri guda duk da yake gwamnan jihar jigawa alhaji sulami ya ce shi kam shi da jam'iyyar pdp zama dam wai an kai tsoho yayi abinda yan najeriya ke cewa irin sun lami don guda nawa ne in har ma akwai su sai dai allah ya ji kansa da rahama marigayi shugaba umar musa addu'a, ya bayyana yan siyasan najeriya ne kamar haka yawanci yanzu abin ke faruwa wanda kowa ya sani shine mu shugabanni sai mu zanna mu shirya wannan mummuna shirin shi ranar zaɓe a yawan zaɓe kuɗi nawa za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke rumwa don idan ana yin rashin gaskiya su kauta da kansu kuma in wani ya yi ce wannan abubuwa gaskiya ake ba kamata a yi gasa a kama shi a yi mai shari a kulle shi mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke amayya da ita don su ci amanar jam'iyyar su a rashin gaskiya su ci amanar jam'iyyar su tare da su mu shirya kuɗi nawa za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zaɓe na cewa yanzu wannan abin da ake haka da ake shirin zaɓe kasar nan wannan shi ne ke ba da mulki ashe ba Allah ba yanzu wannan abin da ake wannan bannar da ake tafka nan kasar wurin zaɓe yanzu wannan ba abin kunya ba ne ga duk mai hankali a cikin kasar nan ta Najeriya yanzu wannan ita ce demokaradiyya din da ake magana wannan ba demokaradiyya ba ce abin da ke cikin wannan zalunci ƙarya cin amana munafunci da makirci yawa muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokaradiyya za ta dawama a ƙasar nan ana waɗannan ɗanyen ayyuka da mugun aiki ba shakka 'yan najeriya sun ce akwai kallo domin ko sun san ba su gama ganin canjin sheka ba saboda a cewa wasu kila yau dinnan ma kaji wani gwamnan pdp ya koma apc ko kuma kaji na apc ya koma pdp wannan yasa 'yan najeriya ke cewa wai shin ko 'yan siyasan najeriya na da aƙida domin da zaran sun gaba su riƙe da madafan iko ko kuma ba a damawa da su yadda suke jin ya kamata a dama da su sai ce sun bar wannan jam'iyyar ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya